Thank you. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شابير ga watan jimadar akhira hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya dace da shida ga watan goma sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib babban dodo cikin garin zariya jihar mu ta kaduna mu ta najeriya allah ta'ala ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya muna ci gaba da karatu cikin fikihu littafin ar-risala wannan shi ne darasinmu na arba'in da hudu bayani muke game da sifan sallah yadda ake gudanar da ita gwargwadon hali kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu idan za mu tuna har ta tahiya mun zo mun yi bayani za mu tashi inda malam yake cewa wa ya daihi fi tashahhudihi ala fakhidhayhi wai hannunka hannayenka waɗannan idan ka zo ta hiya ina mazauninsu shi ne malam yake cewa wa ya daihi mai sallah ya aza tafukan hannayensa sai ta shahudihi a lokacin da yake tahiyarsa ala fashi zaihi a kan cinyoyinsa ga su ka aza a kan cinyoyi ka gaba za ka je ka gangara ka kama gwiwoyi ba ne a'a za ka aza a kan to bayan ka aza a kan ciyoyi ga yadda za ka yi da hannunka ta dama wa ya tsubido a sabi'a ya yumna sai ka rutse a gani ka dunkule iyakun hannunka na dama gashi na dunkule to in ka dunkule kuma da sauran aiki wa yaqtu sababata sai ka miƙar da sababa gata ka gani kaga suna dunkule gashi a dunkule aka ce sai ka da sababa wannan ya da zan miƙar da ita ita ce sababa sai ka yi haka ka gani? ka gani ko? ga shi dai tana dunkula haka sai aka ce miƙe da sababa ɗin wato yatsar da take kusa da babbar yatsa ita ce sababa wanda kake tsokala hanci in kuna rigima da wani hmm? wala Allah shi yasa aka ce mata sababa mina sabbi ka kiyaye ni kuma da ita ake tahiya wato dama kaifi biyu ne da yawa abubuwa sukan zo da kaifi biyu a yi amfani da su wajen alkhairi ko wani lokaci a yi amfani da su wajen shari'i irin waɗannan abubuwa suna da yawa daga ciki akwai wannan ko gashi muna amfani da su wajen ɗaukan karatu da jin karatu wani sai jin waƙa da kallon bulufin haka ne fa Allah ka sa mu mu rinka amfani da su ta hanyar da za mu samu yaddar mahalicinmu to ka naɗe sai ka miƙe sababa haka shi ne wayar fito a sabbabata. in ka miƙe ta ya za ka shimfita ta ya shiro biha ke nuni da ita haka Da shi dai nasaba harfaha jeken hannun yatsar gashi sai ka fuskantar da ita ila wajehihi zuwa ga fuskanka ka gani kai haka kada kai haka a'a kai haka kaga tsaraf nan ne tsaraf in kai haka nan yana kallon fuskanka kenan an gani to bayan duk ka gama wannan sai kuma mene sai tafiya. to lokacin da ka miƙar da ita za ka batta a tsaye ne zau haka ko za ka kaɗa ta shi ne malam zai mana bayani waktulifa masana malamai sun ƙara ma junansu ilimi fi ta harikiha wajen motsa ta an gane ko wajen motsa ta fakila wasu malaman suka ce in ka miƙar da ita haka kullura ku dubi yadda ya tsuna suke domin an ce dunkule ne ba na dunkule ba yanzu to miƙar da ɗaya gashi an miƙar to yaya za ka yi ka batta tsingau ba ta motsi ko ka motsa sai ce to malamai sun ƙara ma junansu ilimi bil ishara ki biha ko dai ka batta haka tana ishara da yatsar in ka batta kana ishara ma'anarsa bi anna allaha ilahun wahid kamar kana cewa lallai Allah abin bauta abin bauta ne guda ɗaya wato tauhidi yake nuni ɗawaituwan Allah da cancanta shi kaɗai a bauta masa wannan shi ne waɗanda suka ce a ba da motsawa ba wa ya ta'awwalu man yahruquha shi kuma malaman da suka ce motsata. su kuma suna ba da ma'anar innaha wannan yatsar da kake kaɗa ba wasa kake yi ba malam yawwa ya tabbata a suna sunna motsatar annaha ma'atun guduma ce ta duka lishaitani ga shaidan yawa kana kaɗawa bulala kake mai shaidan yana wayo wayo kabari kabari kan da ta tsula mashi lanannan Allah wannan shi ne fassaran da magabata suka yi ga wanda ya batta tsingau da kuma wanda yake motsa ta na'am na'am na'am eh fahimta baka ji na ce malamai sun ƙara ma junansu ilimi a'a ba saɓani suka yi ba ƙara ma juna ilimi ne an gane ko shi kuma malam abu zaidi ya ce wa a hasibu magana ta uku kenan ina mai kyautata zaton ta'awila zalika fassarar wannan motsawa ko miƙarwar an yaskura mai tsalla kowane lokaci ya zan yana faɗake da zalika game da abin da yake yi min amrin salati ya san cewa fasalla yake yi kada ya shagaltu ko wani tunani ya shagaltar da shi yamna'uhu abinda zai hana shi tunanin sallan insha Allah kuma yin ha zai hana shi an sahawi zai kafkanuwa a cikin sallah wa shuguli anha da yin wani abu ba abinda yake na sallar ba sai ya koma yana tunanin wani abu ko zuciyarsa tana saƙa wani abu har ta shagaltar da shi daga abin da yake na sallah an gane to kaga lokacin da ka sa tafukanka a cinya ga yadda za ka yi da hannunka na hagu amma kuma tare da haka ba za ka ɗaga shi ne ba tsingau na dama nake nufi ga yadda za ka yi da hannunka ta dama ba kuma za ka miƙar da ita ne gawa ita kaɗai kamar yadda ne haka a'a tana kan cinyar taka an fahimta wal yusra tafin hannunka na hagu kuma haka ne ko wa yabsutu yadahu al yusra amma hannunka na dama har yanzu dai sai ka shimfiɗa shi afuwan hannunka na hagu sai ka shimfiɗa ala fakhizihil aisan ya shimfiɗa shi a cikiyarsa ta hagu Ka dama ko ka riga ka yi haka haka na kan cinyarka ta daman sannan kana kaɗawa ko ka miƙar da ita tsangau gefen yatsarka na kallon sama shi ne fuskanka ko wala yuharrikuha wala yushiru biha dan a daga tabbatar maka yatsun zaka shimfida su akan cinyarka ta hagu ba za ka motsa kowane yatsa ba kuma ba za ka yi nuni da kowane yatsa ba za su kwanta a kan cinyarka ce an fahimta? malam yi mana wannan bayani wanda ke yin akasin haka sai ya gyara ko ba haka ba duk abin da yake akasin haka ne sai mu gyara don wani da yatsun duka yake yi haka ne wet wet wet nauka na yara sukan ce wet wet to sai a jira su ko ko a tsaya wa yabsutu yadahu li yus'a ala afwan wa yustahabbu dhikr to kun ga mun gama wannan sannan wasu in sun gama za su yi sallama ko kin sun yi haka sai kuma su buga duk wannan ba shi a ciki eh wani yana ga kaman kwarewa ne sai a wani ya yatsun duka haka sannan a buga ko ba a yi wato kasan da addini da hankali da kwaikwayo ba kwaikwayon ilimi ba shi ke haifar da wannan mai ilimi ko yaro ne yana gani sai ya kaɗa kai shi kaga baban su kalla ko <laughs> in zai sai yayi sallama sai yayi haka sai ya haka wani kuma in sallaman zai sai ka ji kamar yana koran kaji <laughs> <laughs> to duka dai shi abun shi ya yi sosai ne yadda ya kamata ko to amma shari'a ita tana nuna maka yadda take sosai ne Allah ka taimake mu shi yasa muka ce jahilci bai boyuwa ji yadda mutum ya kai da wayau yana dabara ne yana dada suna kan shi <laughs> aikin ilimi sai da ilimi yawwa to mun gama wannan wannan yanki sannan ya ce wa yusta habbar zikiru ana son ambatan Allah bi isir salawati a lokacin duk da aka gama ɗayan sallolin nan na dole wato a salawatil maktuba kenan a zuhur la'asar magariba isha'i asbahi guda biyar dinnan duk sanda aka yi sallama akwai zikiri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta yi mana bayani kamar yadda Allah ya umuce shi jalla jalaluhu wannan zikiri shi kaman haka yusabbihu Allah salatan wa salatina kai subhanallah subhanallah subhanallah sau talatin da uku sau talatin da uku wa ya hamadullaha salatan wa salatin kuma kai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sau talatin da uku ويكبر الله ثلاثا وثلاثين كي كبر da Allah ta'ala shi ma talatin da uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar talatin da uku ba ka ji ka samu ɗari ba ɗaya ba wa ya hatimul mi'a sai ka cike na ɗarin لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير sai zaman cikamakin naɗari to duk lokacin da ka yi sallah ana son ka yi wannan kuma ya takaita a wannan ba shi kadai ba annabi sallallahu alaihi wa sallam. akwai azkar da yake yi bayan kowace sallah tsari akan wannan sai dai wannan yana da mahimmancin gaske ba wai akan waɗancan ba muhimmai ba an gane nufi na yawwa mai son bayani dalla-dalla ya bi azkar na ba da salawat Me annabi ke so cewa kuma me yake biyowa da shi wasu abubuwa yake karantawa so nawa yake karantawa a sallar da bambanci tsakanin zikirin wannan sallah da na waccan sallah ko ɗaya ne duka wannan akwai bayaninsa dalla-dalla yana da kyau mu leƙa an gane saboda in mun ce za mu tsaya bayani ya ishe mu karatu kila ma mu kasa gamawa an fahimta amma dai wannan ɗin ƙoƙonsa ya kamata mu faɗi falalan da annabi ya nuna ga wanda ya lizinci an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk bayan sallah maktuba ya lizimci wannan azkar ɗin wannan azkar ɗin to Allah subhanahu wa Ta'ala zai gafata masa zunubansa ko da ya kai yawan kumfan teku hadisi ya tabbata ya inganta akan wannan to wane ne ba mu yi ba shi da zunubi a cikinmu ashe shekaga wannan falalar shaidan wallahi sai ya yaƙe mu yasa kake ganin duwan aikin alkhairi ɗan sai ya yi ƙoƙari ya raba mu shi kuma sai ya samu wanda zai hallaka mu yanzu ga zuwa masallaci da wuri duk mun ambaci falalarsa ka zo ka rina tila ka zauna kana jiran a kira sallah kana cikin ladan mai sallah ne duk mun ambaci falalarsa yanzu kun ga duk karatun nan da muke yi ba kai sa'a ba sai ka samu wani da an gama sallan zai tashi ya gudu ba zai dawo ba sai an kama sallah an tada na isha'i shi kullum kana'an shi kenan yana ga kamar in ya tsaya na awa ɗayan nan kamar ya yi shekara ɗaya ne duk sai ya ƙosa duk sai ya ƙosa wani kuma sai ya ji ba lokaci mai ni'ima kamar wannan tsakanin haka yake abin to kaga shi dan ba zai bar mu ba zai yake mu akan wannan shi yasa wani da an ce assalamu alaikum yadda kasan yana zaune a garwashin wuta a man harka shi zai fita ko ba haka bane saboda shi dan yana yakan mu ta hanyoyin da ba ma zato to wannan falalan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kaɗan daga ciki kenan sai mu dage Allah ya taimaka mana sannan saboda kutun gwila na shedan ku lura da kyau don haka ma kowa hankalin shi ya dawo jike shi lokacin da kake tasbihin nan ka saurara da kyau tasbihin kake yi lokacin da kake tahmidin nan ka saurara da kyau tahmidin kake yi lokacin da kake kabbar barin nan ka saurara da kyau ka ji sautin da kake fitarwa kabbar ko kake yi dole sallai sallai sallai sallai sallai sallai sallai sallai sai ka yaki wannan ina gaya maka wallahi ba ka sanin sanda ka saki layi shi yasa nan da nan sai kaga an yi an gama nan da nan sai kaga an yi an gama sannan in so samu ne kai da ya tsaka na dama kuma annabi yana yi da ta dama subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah in kai ya haka ya tsaka kowace tana da gaba uku in ka dire guda biyar kayi rabi ka sake direwa kayi talatin sai ka kara taya. ka gama tasbihi hamdala alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kaji ya tsa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya tsa biyu aka yi guda biyar din sha biyar in ka kara kayi talatin sai ka kara da yatsa daya cikin sauki in ka zo ka bara ma ka yi haka sai ka cike ta darin kamar yadda malam ya gaya mana bila ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير waɗannan azkar ɗin dan Allah ka saurara da kyau ka bi ka ji yanda sautin ke fita kila yau in kayi za ka ga mintin da ka ɗauka ya ninka wanda da kake ɗauka ba za ka gane ba sai ka yi shi cikin natsuwa ka da haruffan yadda ya dace wani lokaci maimakon tsarkake Allah sai mu aibanta Allah jalla jalaluhu subhanahu saboda ba mu fitar da sautin kamar yadda ya dace kuma muna jinginawa ga Allah kana canza sauti ma'ana zai canza larabci yana da saddabar wani lokaci wasali kawai ke bambanta ma'ana wasali sama ne ka sa wasali ƙasa sai canza ma'ana hatta a kalmomin harufan tsakiya ko na farko balantana na ƙarshe wajen li'irari ina fatan an fahimta da Allah mu ba da hankalinmu kan wannan yana da mahimmanci sosai lokacin da muke azkar mu tabbatar da azkar ɗin muke yi da lafazin da ya dace alhajin Allah na'am To, wannan wanda ya ce haramun ne ka amfani da gaɓoɓin yatsunsa ka lankwasa ko? ciyatsun kalankwasa su su ne haramun so wanda ya ce haramun ne shi zai kawo dalili domin haramci da halarci haƙƙi ne na tashiri'i. Tashiri'i kuma na Allah ne shi kadai za mu ji shi ta bakin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam an fahimci nufi na da abinda ka ji an ce halal ko aka ce haram ko Allah ne ya halasta ko ya haramta ta ina za mu ta wajen annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam don haka wanda kuka ji ya ce haka ku nemi dalili ya ba mu in muna yi kaga sai mu gyara mun yadda kullu bani adama khasa'un a khairul ina a tawabun amma ni ban san wannan magana ba sai yanzu na? a ni a abin da nake fahimta inda ban ga wani haramci ban taba karantawa ba ban kuma ce babu ba shi yasa nake wanda ya faɗi shine ya waje ba ya lizumta ya bada dalili da wanda ya haka da ya tsami ɗaya biyu uku hudu biyar ko ya shiga so shida ba talatin kenan ba ya ƙara da uku ba bambanci da wanda ya yi gaba-gaba almuhimmu yadda za ka samu lissafin kaya daidaitu malamai suka ce ya fi ka yi da duk wani abu ya fi ka rike carbi ya fi ka sanya wannan ɗan zojan mai lissafi amma a lokacin lalura ba yadda za ka yi saboda ba ɗaya muke ba wani in aka ce lissafa da hannun ne kafin ya gama sai ya rikice ina fata an fahimta in kana da wannan matsala madinin lahi yasan an gane ko sai ka yi ta yanda yake ba za ka sami matsala ba amma in ba ka da matsala hannunka ya fi daraja fiye da duk wani abin da za ka yi da shi Allah ya sa mun gane idan kuma azkar kake yi kawai na yawaitawa maimakon kai ta yi ka ce ka yi cikin carbi dubu to yadda kake ƙoƙarin ka lissafa hasanat dinka kana ƙoƙarin lissafa sayyi'at ɗin kun gane nufi na ashe kai ta yi kawai bila adadin in ka gaji ka huta kai ji maka kai ji maka in an fahimce ni kenan ga wanda yake da lalura sai ya amfani da tasbaha ko wannan ɗan zoben da ake ɗan daddannawa za ka ce ya yi laifi ba amma in ba ka da lalura fal'aula wal'afzalu wal'ahasalu ka yi da hannunka ina fatan an fahimta saboda manzan Allah bai yi da ɗan ɗilɗil ba bai kuma yi da tasbaha ba amma da lalura zarura zaruratu ne ai fattaqullaha mastata'tum an fahimci nufi na saboda shi carbi tun ana yin shi da lalura sai ta kai ma kuma yana jan mu zuwa ga abin da ba daidai ba wani lokaci ya ja wasu zuwa gariya yana yawo da shi haka zararara yana ja wani ma ana fira yana ja So wani tasihin kenan kuma wani ma ana gulma da shi yana ja ko ba haka wani wani kuma ya nuna aikin cargin irin aikin da Allah yake yi ne zan haɗa ka da wannan ko da cargin shi yana girgizawa sai sa aka ce inyamurai suna ta tsoron cargin ba ma ba hauke inda su ai ba su da imani ka gani kai kuma kana ɗaukan shi Allah ne wani yadda ka san kiɗa ni na ga me tasbihi yadda aka ji wani akwai wanda na suka cewa gaskiya ina sha'awan ka. ina yaro kenan saboda za ka ji har wani kiɗa yake yi in ya sallah yana tasbihi. sannan kaga irin waɗannan wanda aka kauce hanya sai akan yi sharbin ma har da na alulluba akwai ƙwallon alulluba kun san alulluba? aduwa ƙwallon aduwa ke so in ce na ce alulluba aka ga zaune ƙwallon aduwa fa gwabza-gwabza don haka sai ka ga ya kai tsawon mutum wani ma ya fi tsawon mutum a naɗe a sake naɗewa a sake naɗewa kaga wannan ba na tsafi ne da irin su dai ga sunan za ka gani to Allah ya ganar da mu Allah ya ganar da mu wa yastahabu har yanzu ana son bi isri salati subhi a lokacin da aka gama sallar asubahi at-tamadi fi zikri a ci gaba da ambatan Allah wato an yi sallan asubahi an gama azkar din nan duk bayan kayi to kuma sai ka ci gaba da ambatan Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah akwai azkar da annabi ke yi na musamman wanda alhamdulillah malamai sun tace wanda ya inganta sun tsara mana shi da za ka yi ka gama kuma sai ka ci gaba da azkar ɗinka da istighfari da tasbihi da addu'a ila tsulu'i shamsi har rana ta fito an gane ko au qurbi tulu'iha ko gab da fitowanta cewa laisa da wajibin amma ba dole bane abinda ake so ne kun ga hadisi ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kwadaitar da mu kuma sun bayyana mana ladan da ke ciki lokacin da aka gama sallan asubahi sai ka zauna kai ta azkar din kai ta azkar kai ta istighfari kai ta du'a'i ko tilawatul qur'an har sai rana ta fito sai ka tashi kai sallah raka'a biyu kenan sai ka tafi shagalinka to wannan yini Allah zai sa mashi albarka ba dan kadan ba sannan ta samu wata fadala ana fatan haka hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla as-subha ma'al jama'a thumma jalasa yasma'u Allah ila tulu'i shamsi wanda dai ya salla tare jam'i tayi jam'i na subahi ka zauna kana ambatan Allah har rana ta fito an gane ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da lada kamar kwatankwacin wanda ya yi haji ya yi umura annabi ya kara ma da karfafa magana ya ce ta mataini ta mataini ta mataini haji da umura cikakku haji da umura cikakku haji da umura cikakku haji fa kwanai da gaske kuwa mata sai su zauna su yi abinsu a inda suke sallah shi yasa malamai suke cewa ana son inda kai sallar ka zauna nan ba ka je wani waje kuka fita ba a'a an gama sallah kana zaune inda kai sallar ka ka yi azkar wanda yake na yau da kullum wanda ake yi bayan kowace sallah kaga kaman sallan asbahi da sallan magariba akan dan samu bambancin azkar da sallan azuhur ko la'asar misali ko abin nan ko isha'i wajen karanta irin su kul huwallahu dinnan su kafa uku uku ake yi sauran kuma ɗaiɗai shi yasa nace babi ne mai faɗi yana da kyau mu koma mu lalleka domin mu daɗa faɗaɗa iliminmu da dacewa da koya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. To in kai haka kana da ladan wanda ya yi haji, don annabi ya ce, kan misali ajar man hajja a ka wanda wanda ya yi aikin hajji ne da umra ya ce kuma cikakke cikakke cikakke ta san ba kowane aiki ne ke zama cikakke ba wato wanda ya yi shi yadda aka cire ayi, yi annabi ya ce hajju kamata ah, rauni a hujji ba aikin hajjinku kamar yadda kuka gana yi ya ce kuma ku zo an nima na sikafin bayan ya yi aikin hajji da sahabai ya ce kun ga yadda na yi ya eh to kwaikwayi aikin hajjinku kamar yadda na yi ku zo an ni manasikakum an fahimta da kaga wannan ita ma wata falala ce wanda shaidan ba zai bamu ba shi yasa kake ganin da mun yi sallah sai gida a je a sake bacci na'am ita ce salatu tashriq sai kuwa bayan asbahi sai kuwa na'am ne eh, na'am to shi kenan a ah, a ya yi ƙoƙari tun da dai ya zauna ranar ta fito ya yi amma salatul wadha ita ma zaman kanta take yi ita wannan akan ce mata salatul tashriki, wancan ana ce mata salatul wadha to ita salatul za ka iya yi ƙarfe takwas, ƙarfe tara, ƙarfe goma? sha biyu domin ba ta wucewa sai zawali sha biyu ko ina jin zawal ba ta yi ba ta yi yanzu da saura da ya gani a takan kai da wajen rabi ko na'am wato abin nan ne da umar ɗan abdulaziz yake cewa da kudatu linnasi a ƙabiyyatin bi ƙadar ma da suhu min alfujuri yanzu da za a bar masallacin nan lahiya lau 24 hours sai na gaya maka sai an zo an ga an yashi duk wani mai abu mai amfani <laughs> saboda imanin ya ƙaru <laughs> an gane ai to shi kuma mai hidiman budewa da kullewa yana da wani lalura na shi ne kawai dalili ba wani abu ba yana da lalura ba wai ibadan ne ba a so ba a'a irin lalatar da mutane suka fara dole a canza salon tafiya amma na ba, takin Allah ai awa ashirin da hudu za a bashi ba maganar rufewa sai dai akan taka ƙwa'ani a kwance fanka iyakan lalacewa kenan iyakan lalacewa kenan kuma malamai suna cewa ko ayar alkur'ani ka gani a bola ba ka ɗauke ba ridda ne e ba kai kayar ba ka gani a cikin ƙazanta ba ka ɗauka ba ridda ce balma cikin fawa'idul jalila ne ko ne na shehu abdullahi dan fodio yana cewa wanda ya haka yana karatun alkur'ani ya sa miyau ya juya shi ya ce kafici ne man kallaban mushaba bil buraki kalman da ya so mai kenan to to kaga duk ana hawa qur'ani a ciro fanka don mun samu waɗanda suka yi wannan ko a zo a kwashe ƙwan'anin masallacin tun ma dai a ce sababbi ne a je a faɗar cikin kuɗi mai sauƙi duk ana yi wannan dalilin shi ya sa ka ga. shi kuma wanda ke hadimin masallaci ba biyan shi muke yi ba shi ma za shi neman abinci ko ya dawo neman abinci in isha'i ne ya gaji yana son ya je ya kwanta ya huta wannan shi ne dalili ba don ba a san a yi bautar ba amma alhamdulillahi da yawa matsalatinmu akan samu masu tsayuwa su yi kuma a rufe bayan an gama amma dai in aka ga wani masallacin ana haka to wannan dai shi ne dalili sai mai majunanmu hangwane ba don wai ana hana aikin ba ne sai dai abinda aka fara ne na abinda bai dace ba Allah ya kiyaye ni. na ƙwarai hmm. kuwa a so in dai mutum ya tafi ya shiga mota ya wuce zai tafi ina ne kaduna yana da kyau ya ta amma fa ba kamar wanda ya zauna a masallaci ba yawa domin annabi ya ce sannan ya zauna ya yi sallan jama'a sannan ya zauna yana ambatan Allah amana ta fito kaga shi bai zauna ba shi yasa ma suke titi ta zaman fiye da wanda zai fita ya canza waje ya je ya yi a wani waje mata a gida su kaga masallacin su kenan saboda haka mace ta yi ta zauna tana ta yi daidai take da wanda ya yi a masallaci ya zauna yana ta yi amma in ba dalilin rufe masallaci kamar yadda malam ya faɗi ba za ka zauna ne a masallaci a masallacin ma an fi son ka zauna inda yi sallah in kuma lalura ya zo ka ga wannan fasakullah masallatin sai ka je baranda in ma ba baranda ka je gida yi abinka Allah ya san ninyanka kuma ba zai tozarta Ladan ka ba insha Allah wayan ka'u haka a tayil fajiri qabla salati subhi ba'da al ya yaqra'u kulli raka'atin bi ummi al-qur'ani yusirruha sai sake cewa ga wani ladan akwai raka'a biyu da muke yi bayan fitowar alfijir kafin mai sallan asubahi ya ce to kai yayi raka'a biyu bayan fitowar alfijir qabla salati subhi kafin mutum yayi sallar asbahi shine ba'da alfajr bayan fitowar alfijir wannan raka'a biyu raka'o'i ne masu daraja annabi yana lizumtan yin su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yana nuna mana raka'o'in nan guda biyu hayar min ad wa ma fiha haka hadisi ya tabbata maka al hayar khairun min ad-dunya wa ma fiha in ka raka abin nan Allah ya ansa to sun fi duniya da abin duniya ta kunsa ai Allah ka hada mu da falalaka wannan duk falalan Allah ne wai mu da muke da waɗannan abubuwa amma kuma duk da haka yashe shedan ya ruɗe mu sai a bamu mu wani wurin da ba shi kan gado abin da mamaki wallahi duk wata falala da kake bukata wallahi Allah ya kaya wa annabi ya gaya mana to amma ba mu matsara wanda yake na ingantacce ba ko mu je mu kama yaye-yaye na shaidan daga nan za ka san shaidan ba ƙaramin mugun bawa ba ne wallahi sai ya haba ka da na manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya kama ka nashi kuma na manzo mai sauki kana yi ma ba za ka san wani damuwa ko wani matsanantawa ko wani abin nan ba in ka lura da duk wani azkar da aka ce kai cikin sauki ne cikin sauki ne yanzu wannan subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wala ilaha illallah har zuwa karfe bai wahalar shi bai wahalar shi to saboda haka sai mun yi tata tsantsan Allah ya ganar da wanda bai gane ba musu waɗannan rakata alfajiri ya qara'u fi kulli raka'atin a kowace raka'a zai karanta bi ummul qur'ani fatiha ya sirruha kuma ya a boye a mazhaban malik fatiha kawai ake karantawa tunda annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi duk wanda bai karanta fatiha ba a sallah bai da sallah abinda ya sa suke cewa fatiha kawai ake karantawa saboda hadisin na na aisha akan ce annabi ya yi raka'ata alfajiri saboda gajata su da yake yi haƙin ce ya ko karanta fatiha don haka suka ce to mafi karanci a karanta fatiha kuma a koye yake yi ina suka gane a boye saboda kalman da ta faɗi nakan ce ya ko karanta fatiha ina da sauti take jin shi ko ai ta san ya karanta in ma ya kara da sura amma ba wai an ce in ka karanta sura bane ba yi akwai wasu ruwayoyi wanda za ka iya ƙara suwa in eh, kana bukata amma dai ana son a gajarta su ko ma dai za ka sa su ba kuma ka karanta fatiha magabata sun yi wannan sun kuma yi bayanin ingancin shi wallahu alamu ina ga kaman a nan za mu dakata insha Allah subhanahu wa ta'ala masu tambayoyi sai su ƙari samu ya addu'a na'am na'am maganar na'am raka'o'in nan biyu in alfijir ya fito na'am zai iya yi a gida kafin ya je masallaci ba dole sai ya je masallaci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yakan yi a gida ne na'am alaikum assalam wa alaikum assalam to ta bayana na Eh. yana cewa kiran sallan farko na asubahi akwai wani saiti da shari'a ta yi yakan ji wasu uku suke kira wasu uku da rabi abinda malamai suka yi bayani shi kiran sallan farko ana ta da mai bacci ne ya himman zuwa masallaci shi kuma mai baccin da aka ta da shi ana kaddara wa alaikumus salam ana kaddara ya kila yana da karamar lalura ko babba karamar lalura shi ne zai je ya taba ruwa yayi alola babban lalura kila zai yi wanka sannan ya fito ya je masallaci to sai aka ce a ba shi dama gwargwadon da zai kau da lalurorin shi an gane ko ya zo a samu sallah don haka in ka kira karfe uku ana sallah bayan biyar kaga in ya tashi ƙarfe in ba a yi sa'a ba ya koma bacci in ya koma bacci kuma da wuya ya tashi domin bai yi da tsawon da kuma zai ta iya tashi ba kaga garin gyaran gira an kashe idanu ina fatan an fahimta idan haka ana kira ne gafin ko intabar tazaran da za a bada na yadda za a yi waɗannan 'yan abubuwa sai kuma a ce to ku zo masallaci yanzu a fila an fahimta don haka ka tsalla kira da tsakan dare wannan ya saba mana kiran sallan farko domin ba ana son in ka tashi ka koma bane kuma ba ka cewa ai ina jira ne don in tashi mutane su yi ƙiyamun laili kila an fahimce mashru'iyya na wannan kiran sallah ba an ce a tada mutane ne su ƙiyamun laili ba an ce a tada mutane ne su kinkin ba saboda an yi dogon bacci an gane kuma lokacin ne dukkan majidanci suke tare da iyalai kila akwai bukatar a yi wasu abubuwa wanda kila minti goma da mukan sa tsakanin kiran sallah kila ba zai ishi wani ba haka ne to in aka ce rajin awa fa ya ishe ka rajin awa misali an kira sallah na farko kafin rabin awa a kira na biyu an kira na biyu kila an ƙara minti goma ko wani abu mai kama da wannan in dai ka tashi a na farkon ka ɗan biya bukatunka za ka zo ma kila haka samu sahun gaba Allah samun gani. gane wannan ladanai ne in suna tsallawa cikin tsakar dare sai su gyara domin hikimar da ake fata ta tabbata na'am eh na'am sun yi mene rakawoyi biyar fiye da biyu a lokacin a ah, ita nafila ba a cewa dole sai ta yi biyu ya isa yana maganan idan ka zauna bayan asubahi tana ambatan Allah bayan rana ta fito shi dai ainihin wanda aka ce ladan zai tabbata in kai raka'a biyu kai kuma sai ka ji kana so bayan ka gama wannan kana so ka ƙara ba mai hana ka amma wannan ka sauke ai kada ka ce sai raka'a hudu a'a in ka ce sai raka'a hudu to nan ne kuma ka shigo da sabon abu kila an fahimce ni amma ka gama wannan kai ka san ka sauke wannan kuma ina son na ƙara kana iya yi Lamaniya ina fatan an fahimta wallahu alam na'am wa alaikumus salam hmm eh ka rinka karanta alkur'ani wallahi duk falala ne domin alƙur'ani zikiri ne tasbihi hamidi, hailala takbirat zikiri ne yawa dan haka wanda da Allah ya ba mutum iko yayi alhamdulillah mafi kyau waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi bayan sallar asubahi to a soma da su tukuna sai kuma a ɗauki alƙur'anin a ci gaba da karanta shi ya fi saboda wancan kai tsaye annabi ya karantar da mu mu karanta kaza mu karanta kaza mu karanta kaza bayan sallan asubahi kila an fahimce ni to ka karanta ka dire. yanzu kuma gashi kana da lokaci kila minti ashirin ko wani abu mai kama da haka sai ka ɗauki alƙur'aninka wallahu alam alaikum assalam to kalanda tana jagoranci ne ba tana nuna hakika ba wani lokaci wani lokaci kuma takan nuna hakika masu ilimin sanin yanayi suke tsara mana kalanda kuma suna ƙoƙari ƙwarai da gaske ko da sun samu ɗan kuskure za ka ga kaɗan ne saboda haka haske suke bamu ba su cewa dole an tsara kalanda musamman na shekara yanzu alhamdulillahi munan zaniye muna da malamai waɗanda sukan tsara kalandar lokaci na rabin wata ma ba na wata ba yana da kyau amfani da irin waɗannan abubuwa amma kuma a lokacin da muka fahimci wani lokacin yana shiga kafin wannan lokacin to mai sauƙi ne wani lokaci kuma in muka fahimci kalandan ya ce lokacin ya shiga amma bai ƙarasa shiga ba to shi ya fi haɗari sai mu kula da irin waɗannan abubuwa inda muka ga za mu yi saiti muka fahimci akwai bukata sai mu yi saiti shi ko Allah ya sa mun dace za mu dakata a nan Allah ka sa abin da muka yi mun yi daidai Allah ka yafe mana mu a fahimtar da mu kuskuren muka ba mu ikon gyarawa Allah ka gafarta mana ka jikanmu ka sa mu min allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu اللهم آت taqwaha wa وزكها maulaha Allah ka zaunar da kasar mu lafiya a nufin ta da kai Allah in ba su dinga Allah ka mai da bin su a kansu dukkan fitina Allah ka haba mu da ita dukkan rahama Allah ka hada mu da ita Allah ba dan ba dan halin mu ba dan aikin mu ba Allah ka kasance tare da mu kanka rabbana لا تزغ bada بعد إذ wa وهب